Zuwa yau za mu koyi modular arithmetic division. Kuma da mai kallo ke gani 3 divided by 5 mod 6 number 1. Number 2 5 divided by 2 mod 6. Idan aka ba mai kallo wannan abinda mai kallo zai yi shine za ka ɗauki 3 divided by 5. To abinda zai faru shine sai ka ɗauki 5 ɗin number da yake 3 divided by 5 kenan 5 ne a ƙasa to sai ka saka masa x sai ka ce 5x is equal to 3 ɗinka sai ya dawo nan ko da yaushe ka ɗauki wanda yake nan ka haɗa shi da x ka sa equal to 3 ɗinka ya dawo nan sai ka ce mod 6 to abin da zai biyo na gaba shine a multiple of 6 ai an ce multiple ai kirge da shida shida sai ka ce shida sai ka ƙara shida sai ka ce sha biyu ka ƙara shida sha takwas to duk sanda kake kirge da shida shida duk lambobin da kake samu wannan kana ƙara shida shida su ne multiple of 6 to za ka samu ɗaya daga cikinsu wanda idan ka tara shi da ukun nan zai baka in ka tara shi da ukun nan biyar zai raba shi daidai to za mu fara da shida sai mu ce shida a tara da uku muna da tara tara ba zai rabu gida biyar ba kenan shida ba zai yi ba to sai mu ƙara shida ya koma sha biyu sai mu ce to uku a tara da sha biyu muna da sha biyar to sha biyar kuma biyar zai raba shi daidai kenan sai mu ce 5x equal to 3 plus 12 mod 6 to bayan mai kallo ya yi haka sai ka ce to za ka haɗa waɗannan sai ka ce kana da 5x equal to 3 plus 12 uku a tara da sha biyu kana da sha biyar mod 6 to da zarar mai kallo ya iso haka abinda za ka yi sai ka ce sha biyar a raba shi gida biyar sha biyar a raba shi gida biyar za ka samu uku sai ka ce to 3 mod 6 mai kallo wannan ka yi ka samo ansanka kada mai kallo ya manta za ka yi kirge ne da shida shida abin da nake nufi da wannan sai ka ce shida daga shida sai ka ƙara mar shida ka samo sha biyu ka ƙara mar shida ka samo sha takwas ka ƙara mar shida ka samo ishirin da hudu ka ƙara mar shida ka samo talatin haka dai mai kallo zai yi ta tafiya to a cikin waɗannan lambobin ne za ka ɗauko sai ka haɗa da abin da yake nan sai ka raba da wanda yake nan in ya rabu daidai to in kuma bai rabu ba mai kallo zai ga ya ba a yi kamar da zai zo shi a wannan misali na gaba a misali na biyu mai kallo zai ga cewa an ba mu 5 divided by 2 mod 6 to kamar yadda muka ce nomban da yake nan gurin ya dawo farko sai mu ce tu ne a gurin to tu ya dawo farko muka ce ka haɗa shi da x sai ka saka equal to wanda yake nan kuma ya dawo nan wajen sai ka sanya mod ɗinka mod 6 to kamar yadda muka yi a nan muka ce za ka samu ƙirge da shida shida kamar yadda muka anan wanda ake cewa multiple da turanci da muka saba koya a aji ana kira shi da multiple of 6 sai ka zo ka ce to ka ɗauki shida ka tara da biyar za ka samu sha ɗaya sha ɗaya ba zai rabu gida biyu ba kenan shida ba zai yi ba sai mu je sha biyu ka ɗauki sha biyu ka tara da biyar za ka samu sha bakwai ba zai rabu gida biyu ba ka ɗauki in bai ba sai ka je ka na gaba haka za ka yi ta har ka samu wanda ya maka sha takwas ka tara da biyar kana da ishirin da uku ba zai rabu gida biyu daidai ba ka sake dawa ka ce ishirin da hudu a tara da biyar kana da ishirin da tara ba zai rabu gida biyu daidai ba sai ka sake talatin a tara da talatin a tara da biyar kana da talatin da biyar ba zai rabu gida biyu daidai ba to bayan mai kallo ya ga haka gashi kayi ɗaya biyu uku hudu har guda biyar baka samu ba to wannan yana gaya ma cewa a mod 6 5 divided by 2 ba zai yiwu ba a mod 6 abinda baka yi da zaran kayi kayi ya iya baka sai ka ce to 5 divide by 2 mod 6 ko kuma ka ce 5 divide by 2 kadai sai ka ce is not possible in mod 6 is not possible in mod 6 ai abin da kake nufi wannan in dai a mod 6 ne to ba zai rabu ba ma'ana inda za ka yi ta yi to gaskiya sai dai ka gaji ba za ka samu ansa ba domin ba za ka taɓa samun nomban da a ƙirge da shida shida da za ka haɗa shi da biyar ya rabu gida biyu daidai ba mai kallo wannan shine division a taƙaice in modula arithmetic mai kallo ka yi sharing subscribing wannan bidiyon tambayanka na ga wanda an aka rawa eh eh eh akan rankwai kanka shi ka hasken ka kawai